Allah da kyau yadda manzon Allah ya taho da shi Allah ya ɗaukaka shi in ya saba wa Allah ba za a ji shi ba kowane ne don an ce la fa'ata li makhluqin fi khaliq la fa'ata li fi khaliq wani ba wani abu bane abin ban tsoro kamar wanda yake ya fi in eh, imam malik su waliye ne su imam ahmad su imam shafi su imam abu hanifa su su ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim waɗanda ga sunan hadisi ana kan haddathana fulan waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu saboda yada addinin manzo Allah su waliye ne man su ne suka manya manyan wal Allah sai da ya bada labarin Uwaisu bin Amir al ba waliyi bane asharatul mubasharatu bil janna ba waliyi bane manya mai sahabban manzo Allah duk waliyai tabi'ai haka manya manyan waliyai haka duk wa'an duk wanda yake waliyi Allah ya kara masa wulaya ya dauka kake ya sa shi aljanna me yawa za ki hasadan me kake maki to amma kai ma dan me zaka fata dan me zaka ce a ka hatta ko da ka saba wa manzo Allah dan me zaka ga kuma matsala ta zo ta zama kamar waliyai din nan wani abu ne da suke da iko su zare mulki daga Allah sai aikata abin da suka ga dama bai halatta ba a dauki sifa cikin sifofin Allah da yake banta da su a ba wane ne ko wane ne in sabakan al'umma ke nan yadda tsarin su yake ya kamata a tsara mu mutane su san tarihin addinin musulunci ko to wannan gashin sai aka rarraba manzo Allah aka rarraba ma kowane ne suka dauka suna neman albarka da wannan wannan nafsi ne babu wani makhluki da yake sai wannan bid'a ce ko haramun ne tunda manzo Allah ne bayar kuma malamai duk sun ijma'i fadalatin am fadalatin nabi sallallahu alaihi wasallam gashin sa ne yawo ne gumi ne duk baki daya sabanin na al'umma ana neman albarka da su har rigan da manzon Allah ya sa alkabban da manzon Allah ya sa da ka'abu yazo yana nufi waka sai manzon Allah ya kire ne mayafin da ko aljabba sai dauke ba kamu shine ya zama zuri'ar alkabu suna gada suna gada har aka zo aka karshe aka ce na turkiya wani babban malami mai zai muhazara yake ya je turkiya a lokacin da abin yake nan ya dauka shi ma ya nemi albarka ya tabbata shi ne ba wanda yake hana abin da yake ya tabbata a shar'a ba wanda yake hana abin da bai tabbata ba karfi yaudara fada mai zage-zage zai iya tabbatar da shi ko yaya har abada sai sa kada mutum ya bata lokacin shi ka binciki menene daidai ka hutar kanka menene ba daidai ba ka kautar da kanka dan menene in ana bincike game da shirka ko bid'a sai ka damu ma'ana abin da kake yi ke abin da ya kamata kai kai bincike kana son karantar da mutane sai ka ce dan me za a rinka bincike a ciki dan me kake hushi ranka na bacewa ana bincike kaza shirka ne kaza bid'a ce dan me kai ne ya kamata kai bincike ka bayyana wa mutane tunda kai ma malami ne kai ma mai da'awa ne zuwa Allah madaukakin sarki to ka ba ka son ayi wannan shine shi hutun ne kenan ya zama ne kenan ya zama wahalar banzaki har waɗanda suka yi wa manzan Allah asiri da aka kawo sunan da babu wani abu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya boye shi yasa kana son mutum ka so shi amma ka doki hoton mutum ka rataya ka rataya daki ka rataya kanti zai kawo ma arziki zai kare ka kuma an yi tadakkuli cikin rububiyyar Allah madaukakin sarki duk wani rataye rataye da za yi akwai littafi da aka ce akhlaqun nabi menene hoto ba kifa ba sifofin manzon Allah kada to littafi in rataye yana da amfani ka ajiye dan alqur'ani babban kundi hoton wane ne kama alqur'ani ne ma'ana za a yi tadakuli cikin rububiyyar Allah wannan hoto shi zai kare ka shi ne zai dawo ma arziki dan ne dan ne ka so wanda kake so duk bawan Allah kai masa addu'a Allah ya kansa Allah ya gafarta masa bayan ya mutu kuma kana roƙon sa addu'a قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين ولا حديث هنا بيان في فيكم حكي لكم في cikin aikin haji ranar sallah da aka zo ranar layya da aka yi tawafi aka yi komai aka yi fifa wa'ansu za su aski wa'ansu za su yi fife ya halatta amma wanda ya aski shi ne ya menene dalili shi ne an karbo daga abdullahi da umar allah ya kara masa yadda manzon Allah ya addu'a yake Allahumma ya Allah irhamil muhalliqina ka jin masu aski kalu wal muqassirina sai sahabbai suka ce da masu tsiye ya rasulullah kala kai manzon Allah ya maimaita yake, Allahumma irhamil muhalliqina sai manzo Allah ya sake yi wa masu aski addu'a qalu wal muqassirin ya rasulullah sai suka ce ya manzo Allah to masu su ce ba sai manzo Allah ce wal muqassirin su ma Allah shi kaddara Allahu akbar wa qala al-layth hadathani nafi rahimahullah al-muhalliqin marratan aw marratayn qala wa qala ubaydullah hadathani nafi wa qala fi ar wal muqassirin a cikin wannan riwaya aka ce sai da manzo Allah ya yi ma masu aski addu'a so uku cikin na hudu aka shigar da masu fice قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين أشد له أكشد ما في قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع ان عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم أن كرمو عبد الله بن عمر الله يكرم سيدا يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيرا نان أسيي وأن سكما شكين صحابة سكي سيكي دبا وند أكتي كرأي كو وند أما مكي إتا حرام نيكي أسي mace in ta je ta yi aikin haji ranar sallah ya za ta yi haramun ne ta yi aski in ta yi aski ta yi haramun dan mace ta yi aski haramun ne gashin da Allah ya ba ta ado ne ake so ta yi wa mijinta abinda za ta yi sai ta kama kowanne lallabi haka wannan lallabi kun san lallabi ba wannan sai a kama sama sai a dan yanke kankani haka ta inda ba zai wani tasiri ba amma sai haski aski ta yi haramun za ka yi muni kenan ko yasa akan wannan addu'a mata ba su ci kenan ko suna su shine Allahumma arhamil muqassirin muqassirat dan su ba su cikin wannan da in sai ya haramu to suna su ci yadda za su yi ya kuma ba a ce ta yanka ta da dace da yawa ba a dan kankani ko wannan labi haka ta kama dan kankani kaman dan kan ya wannan haka dan yasa ba wai tsawon yasa ba wannan yanki na uku na farko gaba ta gaba ta gaba daya sai ta yanke gaba daya ta yanke shi kenan ya wadatar قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص عن كربو دك طاووس دك ابن عباس الله كان مسيدا دك معاوية قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص يتي ياتي يغاشي منزل الله صلى الله عليه وسلم da abin yin sisiye ko almakashi ne ko wuka ko wani abu babu tafsirin mutamatti ibadar umrati yake babin da ke bayanin wanda ya je yayi umra yana jiran yayi aikin haji shi ba zai aski ba sai sai ya fice dan in yayi aski ranar sallah kuma zai aski sai dai dauki aska ya dukan kenan amma in ya fice sauran gashin ranar sallah ko ya fice ko ko ya aski قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يهلوا ويحلقوا أو يقصروا محل شاهد كنيس أو يحلقوا أو يقصروا أنكر عبد الله بن عباس الله كرمه يدايتي لما قدم sallallahu alaihi wasallam makkata yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso makka amara ashabahu sai umurti sahabbansa an yatufu bil baiti su yi tawafin ɗakin Ka'aba wa bis safa wal marwa da sa'ayi tsakanin safa da marwa ya thumma sa'an nan su warware wa yahliku su yi aski aw yuqassiru ko ko su yi babu ziyarati yawmin nahari babin da ke bayanin ranar sallah ranar za a je a yi tsawafin ifada shi ake kima tsawafin ziyara wa qala abu zubair abu zubair yake an aisha wa ibn abbas ya rawaito daga nana da abdullahi da abbas radiyallahu anhuma anhum akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ziyarata ila al-layl Yake ran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawafil ifada sai ya jinkirta shi har sai da har zuwa dare ya je yayi وينكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما منا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kwanakin da ake yi mina a kwana uku din manzo Allah yakan sauko maka ya zai ziyaran ɗakin Ka'aba ya koma ya koma ya kwana mina wa qala lana abu nu'aym قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا يعني يوم النهر ورفعه عبد الرزاق قال عبيد الله an karbo daga nafi daga abdullahi na umar yace shi yakan zo yayi tawafi sa'an nan yayi bakin rana sa'an nan ya sake komawa mina ran sallah abinda ake so nan duk abinda kake ci ka zo zama a makka sai ka koma ni ka koma قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النهر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النهر قال اخرجوا an karbo daga nana abdu an karbo daga abu salamata dan abdurrahman yace lallai nana aisha tace hajjna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi haji tare da manzon Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi fa afadna yawman nahari ranar sallah sai muka zo muka yi tawafil ifada fa hadat safiya sai na na safiya sai ta yi haila فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله من ذا الله بسجبا سيبكاكيتا فقلت يا رسول الله بين أنا عائشة إنها حائض أي باتدا أي تناتك اللرورة قال من ذا الله حابستنا هي yanzu za ta tsare mu ba za mu iya tafiya madina ba sai ta karkata ta je ta yi tsawafin ifada qalu ya rasulullahi afadatin ta ya manzon Allah ai kafin wannan larura ya same ta taje je ta yi tawafil ifada ranar sallah qala akhruju sai manzon Allah yake to tafiya sai a tafi ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النهر وأن الرواية شكمة نانا صفية تاي طواف إفاضة رانا صلى باب babi. إذا رمى بعدما أمسى أو حلف قبل أن يصبح ناسيا أو جاهلا إمام البخاري sai ya kawo ya ce babin da ke bayanin in mutum ya yi jifa da yamma bai samu ibaran sallah da ake yi da rana sai bai samu ya ba sai da yamma au halaka kabla an yasbaha ko yayi aski kafin ya yanka hadayarsa siyan au jahilan ya manta ko ko bai san hukunci ba yana ya jahilci hukuncin menene hukuncinsa aka ce aikinsa yayi babu komai dan abin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan nasiyan au jahilan a cikin riwayar wani ya ce ya Rasulullahi nasibu na na manta sai nayi kaza kafin nayi kaza sai ce babu laifi قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وحيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah wannan da yanka da aski da mai duk da da jiba duk wanda aka zo aka ce an gabatar da wannan kafin wannan sai ke duk babu aikin ka yayi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أصبح قال اصبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج فيه حديث اللي babul futiya ala dabbati inda jamra yace babin da ke bayanin halaccin fatawa akan abar hawanka wurin jifan shekan imamul al-bukhari sai kalli hadisin manzon Allah da je wurin jifa yana tsaye kan abar hawarsa sai wani zai tambaya sai manzon Allah ya bashi fatawa wani zai tambaya sai manzon Allah ya bashi fatawa sai suka ce ya halatta shi ne yace babin da ke bayanin fatawa akan abar hawarka ko da wurin jifan shedan ne yace babu laifi ya halatta قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أصبح yace wanda manzo Allah yana tsaye wurin jifa sai suka hadu wannan ya tambaya wannan ya tambaya sai wani yace ya manzo Allah ai ban sani ba sai nayi aski kafin nayi yanka sai manzo Allah ce je kaka yanka babu laifi wa faja'a akharu ko akharu sai wani kuma yazo fa kala lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya yace ni ma ban sani ba sai naje na naje na naje na yanka abar layya ta ko hadaya ta kafin na yi jifa fa kala ni wala haraj sai manzo Allah ce je kai jifan babu komai ma su ila yawma idin an shay'in قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج yace wannan ranan duk abin da aka tambayi manzo Allah an gabatar da kaza ko an yanke da kaza sai ce aje ayi babu ne قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النهر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا هلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما في إلى يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج لكن من الله صلى الله عليه وسلم yana tsaye ranan sallah yana kutuba an yi kutuba ranar arafa aka yi kutuba kuma ranan sallah wannan ranar sai wai mutane su zo wannan sai ya manzon Allah ai ni ka nake kaza ne za a fara yi kafin kaza sai nayi sai manzon Allah ce je kai wanda baka yin ba yace duk abin da aka tambaya ranar aka ce an gabatar ko an jinkirta sai manzon Allah ce je kai sauran da baka yin ba babu laifi aikin ka yayi قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن عيسى بن طلحه ابن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن ابن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan taguwarsa a bar hawarsa sai ya ci gaba da karanta hadisi yace wannan zai tambaya wannan zai tambaya shine dalilin da ke cewa babu laifi kai fatawa a a haye تابعه معمر عن الظهر باب الخطبة أيام منن yace babin da ke bayanin yin hutuba ranakun mina kwanakin mina din wani suka ce a'a kutuba ranar arafa kadai kadai ake yi masu riwaya sahihiya ingantacciyar riwaya suka ce manzon Allah yayi kutuba ranar arafa yayi kutuba da qurana daga qurana yayi kutuba ranar arafa yayi kutuba ranar sallah sa'annan yayi hutuba ranakun mina aka ɗauko hutunan baki ɗaya aka kawo Imam Bukhari dama hadisin da ya dace da shara'insa shi yake rawaitowa hadisin da bai dace da shara'insa ba ko sahihi ne sai ya bar shi sai ka cikin sahihi Muslim ko Abu Dawuda ko Nisa'i ko Tirmidhi ko Muwatta ko Musnad al-Ahmad ko Musnad al-Imam ko ko sauran littafan hadisi baki ɗaya saboda shi ya hadisin da zai rawaito sai an samu as-sabaqatil ula ma'ana wani ya ji wurin wane wane ya ji wurin wane wane ya ji wurin wane sai an samu wannan silsila a tarihance ya tabbata wane ya rayu 1994 a Kano ya yi almajirci wurin wane ya yi karatu wurin shi an tabbatar da haka imam muslim shi ya ishe shi a ce wane 1994 yana Kano malami kaza 1994 yana Kano in aka ce almajirin sa ne sai ce babu ne amma Imam Bukhari sai an tabbatar da sai ta yi kana Kano 1994 malami na Kano baka yi karatu wurin sa sai ta yi ko ba haka bane to shi yasa Imam Bukhari shi ya matsanta wannan sai ya tabbata to shine yake rawaitowa a tabaqatul ula Sa'annan ya kalli kuma almajiran kamar Imam Zuhuri sai ya kalli almajiransa su wane ne suka fi lazimtar Imam Zuhuri kamar su Imam Malik da su wane da su wane to shi ne sai a kawo hadisan su shine as-sabaqatul ula min talamizatil zuhuri to ko menene ma dai in Allah ya yarda za wata rana za mu kawo kutuban manzon Allah na hajjatul wada'i mu karanta da kutubobin manzon Allah da yayi sa'annan a darasa su a gani shin wane ne ya kare hakkin dan adam fiye da manzo Allah duk wanda ke cewa za su kare hakkin dan adam suna fada ne a baka a kasa kuma suna aiki a rusa hakkin dan adam na yaudara amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ya aikata wannan da ta ga ya nuna ba ya tsoron da suke bukatan gyara ka zo za ka yi gyara in baka san ta inda za ka kullo ba sai ka shiga nan ka taba nan ka taba nan sai kai da kanka ka zo ka rude kana kana neman gyara shi ke sai alama shi ya ta baba al'amura ana tafiya rufi ne a hankali akwai lokacin da tilas kana kallon abu kai hakuri akwai lokacin da yanzu ya kamata ka faɗa sai ka ga abin da na manufarsa alkhairi kuma wata abin sai ka yi Allah madaukin sarki ya sa wannan abin ya amfani kada ka kina da mutane ba abin da suke so sai faɗa sai harkuwa sai ka kina ba gaskiya suke so ba shi a hankali shekara nawa muna nan wa'annan na nan wannan ya daura rawani wannan ya zagi wannan ya zagi ne aka saba sai amma da matsala ta kai ya kamata a tunasar da mutane aka faɗa Allah ya saka albarka ga al'amuran ba wai kana a fada a ce wane ya fada ko a je a yi eh, menene da menene to musa a je a baka a'a abinda ake so mutane su zauna lafiya kada a cikin ba ta da amfani manzo Allah ce la tatamannu liqa al-adu wa sallallahu al-afiya wa idza laqaytumuhum fasbu fitina ba ka da abinda ake so tattalin arziki mu ne dai ba ba komai ba ne mun samu zama lafiya mun fahimci juna da juna wa'annan abubuwa da kake gani suna nan masu dimbiya manzo Allah shekara goma sha uku ya makka a makka akwai kuma kai dari uku da sittin ko da shida akan ka'aba baya so shi sai hakuri rana ɗaya da Allah ya sa lokaci ya kai sai ce wa kul ja al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa abinda yake kara goma sha uku yana kallo ba iya ce masa wani abu sai a tsinke ayar a tsinke ayar afa kuma zauna lafiya ni da wayan abubuwa duk ina kallo na san su kuma duk ina gwada maka nuna maka wa'in sai kai mamaki amma zafi din ayi hakuri zafin a bar abubuwa su san su masu tsawo nan in ka rarake su wannan tsawon abin ɗaya biyu uku kafin ka kai na uku sai ka dan alqur'ani ne kankani ake yi alqur'ani cikakken alqur'ani a saka ciki musulmi ka zo kana taka alqur'ani menene bai hude ba zai yi ba ba abinda bai hude ba ba abinda arna ba su yi to amma alhamdulillah allazi radda kaidahu fil waswasa haka manzo Allah ya faɗa yace alhamdulillah da yasa shedan ya koma waswasi yake sa mutane ya kasa yi tuna al'amura a hankali ake tafiya da su sai ku ku a fahimci juna ai ba karamin aiki bane ko ba karamin aiki bane fahimtar juna ne za ka zo ga manzo Allah abin da ya fada la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال قال فأي بلد هذا قالوا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب la tarji'u ba'di kuffara yadribu a riqaba ba'di wato manzo Allah kira sallallahu alaihi wasallam da yayi ranar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana kallon jama'a yaya za a yi duk sa'an da mutum ya faɗi kalma kar ka taba tsammani ya tashi ya tafi kenan a'a duk kowa yana zaune yana da abin da ke cikin rai yana da abin da ya fahimta yana shekaran jama'a ko ta ina tashi karatu to malam ka ce ai za a bi dan bid'a sallah za a bi dan kaza kaza sallah nace to kai menene me kai ai ya san ba abin dan bid'a sallah duk dan bid'a kafiri ne nace to aske gemu sunna ce ko bid'a ce wai bid'a ce in mutum ya aske gemu ya kafirce wai shi haka ya sani ya za ka yi da al'umma suna tafiya haka za ka yi da al'umma suna tafiya haka in kai magana ga abin ma'ana kowa abin da yake so ko ya sani ne gaskiya ma'ana tilas kai mu ko ka dadanta mu kowa rai ya al'amari yau al'amari zai yi abinda aka ce la tubayyinun lahu linnas duk wanda kake ni suna zaune duk wanda aka faɗi abin da ya saba miki sai zai ce malam ya ce kaza da masu zagi da masu faɗa da duk ba wanda baya faɗan abin da baya faɗa karshe kuma mutum Allah ya zai shirye da shi zai ga ashe gaskiya da shi ne da ya fahimci kuskure al'umma da ta zauna tana faɗa kashe kashe kan kablu da faɗin ya za ka yi da ita wanda ya kablu kafiri ne wanda ya sanin kafiri ne ya za ka yi da ita al'umma da take an je an binne mamaci da ya boka san da za a kwarara sai an fada akai mamaci ya mutu aka je aka binne shi da ya kasan da za a dai ba a rufe sai ai tashi hankali akai a tsaya ai addu'a ko a zauna ko ya za a yi sai ai tashi hankali akai wannan al'umma muka yi takasan san baya za ka a littafi muka karanta babu imamatul mubtadi wa wannan makon dukkan ba inda malan kace za a bi mushrikai malan nake to ya za a yi ana ba ku hakuri ko a to ya bai ba sai a zauna lafiya ba jan gani ke kike abin nan ba malam kace za a bi mushriki malam kace za a bi kafiri malam kace duk ce kun gama yace eh, akwai wanda har yanzu a kare shi wa makarantar warware imani haka suke fada ma'ana shi imaninsa duk kowa kafiri ne sai shi da kungiyar sa kadai da an zo an ce a'a kowa musulmi ne ai masa laifi duk sa'an da ka zo ka gani wani abu da yake ya dace dangane da shugaba ko sarakuna kace wannan shi da ya dace rannan duk wanda yake dan wane ne dan wata kungiya ne yace ai mala yana jin bayan sarakuna ai ma sarakuna ya kamata kafirta su ya kamata ya za ka yi sai kafir ta kowa kai ka zo ka saura kai kai kai ma ka zama kafiri ya za ka yi duk sa'an da aka yi magana aka ce sunna kaza kaza kaza za a je ce ai na zagi kaza eh, to ya za ka yi da al'umma sai a hankali ake tafiya al'umma da sai fada kan kabri da kabri kasan da za a zuba wa mamaci ya mutu lokacin da ko da ma kana da ra'ayi sai ka hakura kuma sai an fada a kai wannan al'umma in kana cikinta kana wa'azi ya za ka yi eh? kai hakuri ko ganin wata sai an fada na yi komai sai an fada Allahu akbar wa'annan matsaloli misali zuwa ke zuwa wata rana za a zo a yi magana kan kai ma sai kai mamaki lokacin sai ga kowa ya fahimta insha Allah komai a hankali ake da su Allah ya rufa asiri yanzu al'amura suna tafiya ba jefe jefe ba wuce ba duka a hankali ana tafiya ai sai a ko an gode ko an karbo daga ikirma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khataban nas yawman nahari yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wa al'umma jawabi ya musu kutuba ranar sallah faqala sai manzon Allah yake ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ayyu yawmin haza. wace rana muke ciki yau wace rana ce wannan halu sai suka ce yawmun haramun rana ce wacce take ya haramta a yaki a cikinta Allah kala sai manzo Allah yake su da kansu suka tabbatar da ranan sallah a cikin makka sa'annan kuma a cikin watan aikin hajji wa'annan hurumci harumci guda uku kenan sai da manzon Allah ya sa ya kafa musu hujja suka tabbatar da kansu sa'annan sai manzon Allah ce fa inna dima'akum lallai ku sani taron jama'a jinin ku baki daya wa amwalakum da dukiyarku wa a'rabakum da mutuncinku alaikum haramun yace haramun ne ku zalunci juna tsakanin wannan ya zubar da jinin wannan ko wannan ya danna dukiyar wannan ko wannan ya ci mutuncin wannan Ya ce haramun ne yadda kuka san haramcin yau da kasan makka da watan da watan aikin haji Ya ce haka jinin ku yake haramun haramun ne har abada in ba da haƙƙi ba mutum wani ya zubar da jinin wani kuka ya ɗauki bindiga ne mota ce a guje gangance dai kashe su duk haramun ne bai halatta ba daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma dukiyar mutane haramun ne tun daga ɗari har miliyan in ba da hakki ba ka danne dukiyar su ka zalunce su ka yaudare su ka kwace duk abin da kai ba da hakki ba haramun ne kuma mala'iku suna nan suna rubutawa kai kana nan kana ji da ka isa suna nan suna rubutawa wata rana za ta zo a wata rana za ta zo a nuna ma baka isa ba wa arabakum da mutuncin ku abinda ake nufi da mutunci duk abinda mutum ke karewa baya son asaba sunan sa ne jama'ar sa ce unguwan su ne zuri'ar su ne matar sa ce ƴar sa ce dan sa ne duk komai da mutum yake karewa mutuncin sa baya son asaba haramun ne ka ci zarafin mutum ko ka ci mutuncin mutum ka fi ki ko ya fi ka ko daidai kuke wannan addinin musulunci doka ce shari'ar musulunci ta ba wannan kowa wannan haƙƙin da jinin ɗan adam da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne wani ya ci zarafin wani ba da haƙƙi ba ka hurmati yaumikum haza kaman haramcin yau ranar sallah fi baladikum haza a cikin kasan makka fi shaharikum haza a cikin watan zilhijja fa'a da hamiraran sai manzo Allah ya maimaita ya fada inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha sai da manzo Allah ya maimaita ya maimaita ثم رفع رأسه سألنا من ذا الله يكذا كالف سما يا الله اللهم يا الله مدوك سركي هل بلغت hakika tabbas na isar da sako na na isar da sako na faɗa musu na karantar da su na bayyana musu a wata riwaya ce Allahumma fashhad Allah kai ne shaida manzon Allah ya barranta da duk wani abin da za ka yi ba daidai ba dan har annaba sai Allah ya yarda da su annabi sai ce a anta kunta lillahi a anta qulta linnasi an ittaqiduni wa ummi ilahayn min dunillah annabi ita shi kenan makarkata zai dauka tsoro iyaya Allah ya bada wannan tambaya yace subhanak subhanak tsarkaka sarki ya tabbata a gare ka kafin ya bada jawabi sai ya yi tawassuli ma'ana yana fadan ci gaba ga zakin Allah subhanak ma yakunu bai sai ban faɗa ba gaba ɗaya kai tsaye sai da ya tsarkake Allah ya ce ai ba hali na ba ai ba yaya zan yi faɗi yaya za a yi na faɗi wannan abin ma Allahu akbar in kuntu qultuhu faqad alimtu fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub in إن أكتون taqwa duk abin da ya zo kasa da aka sai ya shiga taitayinsa ko ba haka bane haka kai ne kake mutane kaza kaza يوم يجمع الله رسلا فيقول ماذا أجبتم يا يا أكاي da kuka je da kuka kai musu manzanci yaya ya aka yi sai su ce ni la ilma ya Allah madawacin sarki kai ka sani kaza kaza kaza kaza haka Allah madawacin sarki ma kana ba daidai bane Allah ya ba mutum ko ilimi ko wahayi kuma ya kula da nasu kunu ibadalli min dunillahi sanai sai kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna haka Allah ya faɗa shi yasa duk wa'ansu al'amura da suke tafe ba abin da zai fice ka sai ka karka natsu ka karanta littafin Allah da sunnar manzon Allah in ba haka ba kuwa fala numanna illa nafsa sa'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal Abdullahi dan Abbas yace fa wallazi ya bi yadihi innaha hala wasiyatu yace na rantse da sarkin da hannuna raina ke hannunsa innaha lallai isa ke wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa al'ummarsa falyuballigh ash-shahid al-ghaiba wanda ya halarci ya isar da sako zuwa wanda bai halarci ba la tarji'u ba'di kuffara manzo Allah ce kada ku dawo kada ku zamo kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wannan ya kafirtar da wannan wannan ya kafirtar da wannan wannan ya dauki wannan manzo Allah ya hana to me manzo Allah yake so mu zamo tsintsiya madaurinki amma har ni nace ga kungiyata kai kace ga kungiyarka wani yace ga kungiyarsa nan kungiyoyin kowanne a cikin zuciyar kowa shekaru 50 40 an san babu ga maciji tsakani don mun zo muna yarda da kanmu da Allah ne zai canza ba abin da zai canza kawai rufa rufa muke yi amma kashin gaskiya hakika ne mun san menene gaskiya من ذا yake mana tsara na jirani أحبارهم ahbarahum أربابا من arbaban الله dunillahi ابن سكتي والله suka ce wallahi ma na يمن bayyaki manya manyan سنع بوتا daga suna bautata musu nasara na ذا suka ce wallahi manzo ba musu sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta ku halatta dan sun halatta muku suka ce haka na faruwa ba sa haramta muku abin da halatta ku ya haka dan su sai manzo Allah suka ce eh yana faruwa sai manzo Allah ce ai bauta ta musu to ban addinin Allah Allah yake wa asasimu bi hablillahi jami'a to dan kungiya ta ta ce wai manyan ma manyan auliya manyan mutane akwai kishi wannan dan kaza baya jiri da eh, eh, ma'ana saboda kana kungiya ta ba za ka yi ba za ka gaida wani wani wali ba ko wani musulmi ba in na sa kai haka me kenan kai ko kai ka sa ni na yi haka me kenan nayi abinda Allah ma abinda manzo Allah ya hada kai ka zo ka raba me kenan kai ba daɗi ko to Allah ba da hakuri Allahumma hadina wa barik lana fi ma wa qina wa innaka taqi wa la alayka la yuzillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabaraka rabbana wa ta'ala Allahumma lana min tahulu bihi wa wa min tuballighuna ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alkhairi عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وسمحت عيناه إلى السماء فقال arini izari fataddahu alaihi sallallahu alaihi wa sallama yana magana game da bayanin fadalan makka da ka'aba sai ya kawo ayoyin alkur'ani da Allah madaukin sarki sai wa izda annal baita masabatan linnas wa amna zuwa karshen ayoyin sai ya kawo wannan hadisi da yake nuna cewa lokacin da za a gina ka'aba sai sayyiduna abbas ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ka dau kwardallen ka kuma ya ka ka daura a wuya da ya dauka zai daura sai kusan al'aura ya sai bayyana ta zo ta bayyana sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana kallon sama yana cewa ka bani tufata ka bani kwarjalle na ka bani mayafina sai karbayar fa abinda hadisi yake fassarawa kenan an karbo daga amru dan dinari قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي ناجي جابر بن عبد الله الله يكرمه سيدايتي لما بنيت الكعبة يا da ake gina كعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة سيما الله صلى الله عليه وسلم يتفي تاريد عباس سنة أوكا دوا سنة ميكاوا وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا عباس يتي ومن الله صلى الله عليه وسلم كتوتي اجعل ازارك على رقبتك كتوكور جلنك كما يافيك كدورا اويا to sai in aka daga ba zai isa ba to manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ba za ba za ba baya son a ga al'aurarsa zai ya fadi yana kallon sama yana cewa ka ni ko min tufata ka ni ko min tufata sai daure yake ya daura قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا